Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da hakuri na zamantakewa zai haifar da alheri amma kowane ɗan adam yana da yakacin haƙurinsa. akwai abin da za a dinga maka da in ya kai wani wuri hakurin ka sai gaza ina son dukkan su biyu ko ya fi karfin zuciyar shi duk wanda ki gane wannan abu yana wannan cin zarafin yana saurin fushi akan ya kasa sauke hakin da Allah ya tsara kai to gaskiya akwai sakaci a cikin masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya bincike na baya-bayan nan da aka gudanar a Najeriya na nuni da cewa akalla mace ɗaya cikin uku ko dai tana fuskanta ko kuma ta fuskanci cin zarafi a cikin gidan aure. Kuma duk da yake ƙungiyoyi, cibiyoyi da kuma ɗaiɗaikun jama'a na ci gaba da jan hankalin al'umma kan wannan matsalar lamarin na ƙara ta'azzara da yake kai ga naƙasa ko asarar rayuka. Makon jiya, bakin da muka gayyata domin nazarin wannan lamari sun zayyana yadda lamarin ke tasiri a gidaje da kuma yadda al'umma ke taka rawa wajen ruruta wannan wutar. Yau ma, Muna tare da barista Hassana mai riga tula ma'aikaciya a ofishin shari'a na ƙasa a Najeriya da 'yan gwagwarmaya kare hakkokin mata Hauwa Abdullahi Gambo sai kuma Lawali Ibrahim Babangida ma'aikaci a gidan talabijin na Wandala da ke birnin tarayya Abuja. 'Yan gwagwarmaya Hauwa ta bayyana tasirin haƙuri a cikin gida da kuma lokacin da ya kamata a ja layi. a ci gaba da wannan tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. Hakuri na zamantakewa zai haifar da alheri amma a matsayina na Uh, mai rajin kare hakkin bil'adama na san cewa kowane dan adam yana da yana da iyakacin haƙurinsa saboda haka idan ka kai wannan gabar na iyakacin haƙurinka abin da ya kamata ka yi shine ka nemi hanyar maslaha mafi alheri ba sai an kai ga cin zarafin juna ba nakan gaya wa mutane da yawa cewa mutuwan aure ya fi zama cikin kunci da cin zarafi daraja saboda 'ya'yan da aka da, da suka girma a cikin cin zarafi wannan cin zarafi da suke gani kullum yana yi musu lahani fiye da idan iyayensu ba sa tare to me yasa kike ganin haka domin rabuwan iyayen ma yana da wani tasiri a rayuwar yaran akwai abin da bai da tasiri ne a rayuwa anti madina babu komai na rayuwa yana da tasiri me yasa muke magana ilimin iyaye mata yanzu saboda yana da tasiri sai dai shi tasiri ana danganta shi ne da aida tasiri mai alheri ko kuma mara alheri ko kuma mai cutarwa ko kuma mara cutarwa to sai ka duba ka gani shin menene zai fi tasiri a gare ni ni a matsayina na macen ko kuma a kai a matsayin ka namiji shin mu zauna mu tattauna mu sasanta mu daidaita tsakanin tsakaninmu shine mafi alheri mai yiwuwa ne ko ko a'a mu rabu idan mu zauna mu sasanta tsakanin mu mu zauna cikin aminci da ƙauna shine za mu iya yi mai yiwuwa ne to mu za mu zauna mu idan kuma hakan ba zai yiwu ba komi ya lalace a rabu cikin mutunci shi ya fi saboda me saboda an aka rabu cikin mutunci babu ɗacin rai babu ɗacin zuciya babu wannan raunin na cikin zuciya ta zaka dinga tunanin wannan matan da na so ta na kyautata mata na zauna da ita mun rabu kaman wuta da auduga ita kuma za ta yi wannan tunanin wannan namijin da na aure shi cikin aminci ya ci zarafi na ya da ke ni a babu wannan za a rabu raɗaɗin ba zai yi yawa ba su kuma 'ya'yan eh za su ji zafi za su ji ciwon cewa iyayensu ba sa tare mm. amma ba za su ji zafin zama tare da iyayen suna kallon su kullum uban yan da ki uwar ya zage ta ya ci mutuncin ta ko kuma ta ci mishi kwala ta ci mutuncin shi ta zage shi ta kawo mishi abinci ta watsar mishi a gaban shi babu daraja kin gane duk ba za su ga wannan ba eh, duk wannan shi ma cin zarafi ne kuma akwai illa saboda babu dan da zai kaunace ki a matsayin ki na mace ga kina yi wa uban shi wallahi ba zai so ki ba daga cikin ke fito amma yana gani kina wulakanta ubanki kullum a gaban ki a idan shi wallahi duk san da yake miki zai kankare to ina to to me zai yi wa uban idan shi kuma uba dukan od yake yi kullum abin da so in ce kenan eh. haka zalika kana namiji duk san da ɗanka yake maka ko ka take maka kana cin zarafin uwarsu kullum suna gani wallahi akwai ranan da zai kai ga za su tsaya mata in kuma ba su da wannan karfin halin da za su tunkare ka su tsaya wa uwarsu to ina tabbatar muku da cewa wannan cin zarafin uwarsu da kake yi da dukan da ya riga ya musu rauni a rayuwarsu ya karya musu wani laka a jikinsu ba za su iya taɓuka wani abin kirki ba a rayuwarsu saboda ya riga ka karya musu laka shine ake cewa breaking it has broken their spirit hmm. bari zo ga dai ki barista hasana ta yaya za a gyara wannan al'amari namiji ya fishi ya ci zarafin matarsa a gaban 'ya'ya ko kuma mata ta fishi ta ci zarafin mijinta a gaban 'ya'ya na farko dai hali zanen dutse ne ko an goga shi da magogin karfe bai goguwa akwai cin zarafin mace da ya zama halin maza hali a'a halin halin da nike nufi a nan shine akwai wanda sun ga iyayensu suna yi sai suka tashi da shi ya zama musu hali akwai wanda ba su tashi da shi ba an tura su ne ya kai bango suka fara yi ko mace ko namiji domin ka bayan da ita yar wata wata ce akwai abin da za a dinga maka da in ya kai wani wuri hakurin ka sai gaza a wannan gurin ina son dukkan su biyu ko ya fi karfin zuciyan shi namiji ne na farko shine kan gida shine babba shine da farko ya kamata ya danna zuciyansa mm-hmm. in ya fi karfinsa muna da dattawa a arewa ai muna da wali eh, wanda ya shiga tsakaninku wanda ya shiga tsakaninku ko kuma wanda ya mika eh, wanda ya tsaya ya karbi yarinyan ya mika maka ita a je a same shi a yi zama in har ba son iyaye su je sai a yi zama amma in abun ya fi karfi mu a fannanin lauyoyi za ka iya rubuto petition zuwa ofishin attorney general of the federation na biyu kana iya zuwa fida international federation of women lawyers na uku kana iya neman loya mai zaman kanshi ya shigar maka da ƙara kotu amma mu ba mu cika son haka ba mukan so ne a yi me a yi tsulhu ba mu kan ji daɗin mu gan uba ya tafi hanyar shi uwa ta tafi hanyar shi an bar ya'ya su kaɗai gobe ya'ya su zo su zama mana damuwa hmm, domin inuwan uwa magani ne inuwan uwa kariya ne yayin da uwa ba ta na a gidan an musguna ma yaro yaro ya tashi da musguni wani damuwa ne kuma gobe ya yi aure ba zai zama mutumin kirki ba mu ba mu cika son haka ba ba mu so mu gan mace ta yi hanyanta miji ya shi amma yayin da aka ce mana fa ya kai inda kullun kana duka har mun gan ya kai ishun da za a ɗauki rai mu da kanmu za mu shigo mu ce a raba auren nan ba dole ba dole ba doka ya yadda ku yi haka kwarai kuwa yayin da an kai ar abin da ya kai za a ɗauki ran mutum a raba auren kawai kowa gabansa ba lalle ba tabbas ina kira ne da babban murya zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki hakuri shine mai gishirin zaman duniya mm. amma yayin da ya kai inda har za ka ɗauke ran mutum a'a muna kira da babban murya ka zo kotu in ka zo kotu lalle kana da kyakkyawan shaida cewa lalle lalle hakan ya faru za mu yi bincike in muka gano cewa haka ne za a raba lawali barin zo gare ka kana namiji kuma Uh, wanda ake tsammanin ai shine kan gida kuma mai daukan nauyi menene abin da zai sa maza su fidda ransu daga cin zarafin mace menene ake so mace ta yi da zai kwantar wa miji da hankali da ba zai ci zarafinta ba ai kamar dai na faɗa da na farko kuma yana kan bakata kan cewa har ga Allah din a ne da mazan suke ɗauka ne akan matan yake kawo wannan rashin fahimtar da ake samu samu idan dai har a ce mu za mu taimaka a samun mu da matan ayyukan yi a ko'ina suke imma aiki ne na albashi imma aiki na kasuwanci to haka zai rage sosai wurin bani bani da har zai kawo irin ransu mazan na ɓaci akan wannan abu dan mazan kan sun nuna gaza kasa duk wanda ke gane wannan abu ya wannan cin zarafin ya saurin fushi akan abu kan an ce kan kan ya kan ya kasa sauke haƙin da Allah ya tsara masa kai to gaskiya akwai sakaci a ciki kuma gaskiya kamata a ce ya haƙuri ya samu zuciyarsa salama ya yi haƙuri da cewa ga yadda abun yake gaba ɗaya tun farko kai ka ganta kana kana son ta kuma aka amince ka zo ka zauna tare aka samu yaran haka yanzu ka yi haƙuri ita kuma kowa ya samu kansa salama a mutunta juna ita kuma yin akwai abin da take da baya so ta haƙuri amma dai duk bai kai irin rashin sauke nauyin da Allah ya tsara masa akan mata ba insha Allah to da fatar masu sauraro sun amfana da shirin kafin mu sallama da bakin namu za ku ji shawarinsu ga ma'aurata da kuma matasa maza da mata. Masu iya magana suka ce barewa ba ta gudu ɗanta yi rarrafe. Muna godiya ga bakin namu barista Hassana mai riga tula da 'yan gwagwarmaya Hauwa Abdullahi Gambo sai kuma ɗan jarida Lawali Ibrahim Babangida da wakiliyarmu Madida Dauda da ta jagoranci tattaunawa da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.